na da burin ganin masoyi a ko'ina yake kusa raina ina kwaɗaitar ganin fuskar ki na sa ido na cikin idanki na soyayya ne dai wannan eh wannan na soyayya kenan to da wani ke sare to suna na jabir amma an fa sani na da fidda ta usaini danko usaini danko ya aka yi ka eh. fara waka Mm, to an ce zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo farin kai ko? To zama da mawaƙan ke nan Zama da mawaƙa shi yasa na fara waƙa. Muna zancen kamar shekara nawa? 2012. Me ya ja hankalinka irin yadda suke yi ne saƙonin da suke isarwa ne ko koya aka yi har kai ma ka ji kai ya kamata ka fara waƙa? Na farko dai gaskiya ni na ɗauki waƙa sana'a. Dan yadda nake ganin abu iyayen gidana da abokaina su ma haka suka ɗauke ta hakan kuma ya zama musu wani mutunci ma'ana ɓarin ko abinci ko ci ko sha ko sutura ko taimaka wani ɗan uwa duk ta waka kuma sun samu wannan ci gaba fiye da inda baki zato hmm. to kin ga hakan ya kamata a ce duk wani dama matashi a same shi yana da abin yi hakan yasa ni ma sai na ɗauke shi sana'a kawai nake yi wace ka fara da akwai wata waka da na taba yi haka irin kamar saurayi da budurwa ne gaskiya na musu kai ne ko ko wani a wani ne can daban ne musu waka burin masoyi ya samu masoyi zai ji daɗi ga ahmad har da bilki sun dace masoya na juna hmm. wannan shine koros din wakan daga nan kuma sai dai ne ta waƙoƙi ga sunan iri dai daban-daban haka da yawa dai gaskiya waƙa soyayya kafi kenan eh ko na biki ko suna na fi kauri dai a nan gaskiya wacce ka fara rera mana ita ce wacce ka fi so ko ita ce bakan damiyar ka eh to gaskiya wannan wadda na fara yi gaskiya din na fi san santa a waƙoƙina to wacce aka fi sanin ka da ita mm, akwai wata waƙa da na riba so ribar so sai da Allah kawari kauna zo mu tattauna ke ji sirrina ka gamsu da sana'ar da ka zaɓa wa kanka? a sosai makuwa saboda me kace so sai makuwa mm, saboda na ɗauta hanya ce wadda zan kare mutunci na da na iyayena da na yan uwana da abokaina kamar duk wani abu ma na bajinta ta ciki ina ganin zan wani irin sako kake isarwa tunda kai kafin na soyayya to ina isar da sako na masoya kamar yadda ni ina son budurwa ko akasi ko jin daɗi da duk wanda ya samu kamar kir'etin ne wannan kin gani abin nufi wani irin darasi mutane idan suka saurara za su ɗauka a waƙoƙinka a waƙoƙi mm. to alhamdulillah wasu na kan bawa masoya shawara wajen irin kula da tattali wajen riƙe masoyi tun da kin ga duk mutumin da yake son gaga mai maka komai mm. so ya kamata ka kula da shi da abin da zai bashi matsala a cikin soyayyar ka ya kamata ka kiyaye wasu kuma na kan yi akan kawai irin cin amana mutum ki ga an yadda da shi na yadda ina son ka na gama baka duk wani abu na rayuwa ta akan soyayya hakan kuma yasa kai kuma kawai shirin ka daban ne wannan soyayyan ma zai iya zama kai baka duba shi kawai akwai wani abu da kake so ka samu to irin wannan duk shi ma yakan sa ne tunani a kai na isar da sako ta hakan don me yi in ya ji ya kiyaye saboda yin hakan ba abu ne mai kyau ba a fannin mu na tsegumi kuwa fitaccen jaruman nan na nollywood tonton dk ta sami kyautar jarumar shekara na peace award tonto ta bayyana jin daɗinta ne a shafinta na sadarwa na instagram inda take godewa allah da masoyanta baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.